بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haɗuwa a cikin wannan darasi na alfiyatul usul na shehin malami abdullahi gwandu wanda ya yi nazamin minhajul usul na tilmisani ɗaya daga cikin malaman malikiya wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da ɗaya a darasin da ya gabata mun tsaya daidai inda muke bayani cewa akwai malaman da suke raddin hadisi idan ya zama ahad suna da dalilai kuma da yawa waɗanda ya sa suke raddin wasu daga cikin hadisan idan ya zamanto mutum ɗaya biyu uku ne suka rawaito ba su riga sun kai darajar tawatur ba yau insha Allah ta'ala za mu ji wasu dalilan da kuma wasu hadisan waɗanda aka yi raddi saboda wasu sabubba waɗanda wasu daidai ne wasu kuma kuskure ne kamar yadda malam ya faɗa bismillah malam bismillahir rahmanir rahim قال الشيخ عبد الله بن فودي رحمه الله قال وبعضهم يرد ذا الآحاد فالاعتراض والجواب بادي حديث لا نكاح إلا بولي دليلنا على اشتراقه العلي حديث من مثلنا أنه ما مذاكير له منتقد منتقد منتقد وجارة منتقد نعم حديث كل مسكر حرام لنا على النبي والسلام والحنفي في الجميع قائل ما صح عن ابن معين ناقل ثلاثة عن النبي تسح لا تسح ثلاثة عن النبي لا تسح عن النبي لا تسح من السلام نكاح كل لا تصح جوابنا الحديث لا يرد بمثل ذلك من ذاك من ذاك احتراب أهل الحنك فقد تواتر في البلواية قالوا فذا يكثر ناقلوه بحاجة له وسائلوه فأبطلوا حديث من مس لذا والبيعان في الخيار إذ حذا جوابنا والشافعي مطلقا مطلقا وجوابنا والشافعي مطلقا يقبل لكن الخيار فارقا فارقا لكن لكن الخيار فارقا يعني يا أخي يا أهل لكن الخيار فارقا جوابنا والشافعي مطلقا يقبل لكن الخيار فارقا أعمال أهل إعمال أهل إعمال أهل طيبة أعمال بنشين بيدي أعمال أهل طيبة فالمالكي ليس لما قال فهم بسالكي akwai dalilai da yake sa ana rashin wasu hadisai kowanne mazhaba musamman dai malikiya da hanafiya akwai hadisan da suke raddin su saboda wasu dalilansu waɗanda suka keɓanta da su <clears throat> daga ciki kamar yadda malam ya faɗa a nan gurin shine akwai hadisin lanikaha illa bi waliyin hadisin lanikaha illa bi waliyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aure ingantacce sai auren da aka yi shi da waliyi yace dalilun al-ali ala akwai taqdim wa ta'khir mana wannan shine dalilinmu mai girma wanda ya sa muka ce duk auren da aka yi shi babu wali bai inganta ba hadisu man masalana annahu masa mazakirin lahu muntaqidu annahu du'a masi mazakira yace da hadisin a busra da kuma abu huraira wanda ce man masa ta wazza. shine dalilin mu da muka tafi kan cewa duk wanda ya taba zakaranta to ba shi da alwala hadisu kullum muskirin haramun lana ala nabizi Ya ce hadisun kullum muskirin kamar ku dinga kallo akwai kurakurai in ina karanta ku dinga kallo kuna gyarawa an ɗan yi abin nan an ɗan yi wa rubutun ne garaji ce hadisu kullum muskirin haramun lana alan nabizi wassalamu hadisin da ya zo a nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu muskirin haram duk abin da yake sa ma yi giya ne yace wannan shine dalilin da yasa muke ganin tsini mana an aka ajiye sha'ir ko aka ajiye wani abu ya zamanto ya canza ya sa maye muke ganin cewa haramun ne a sha wassalamu ala man ittaba alhuda shine ma'ana wassalamu ala sukan baiti ne wa'annan hadisan guda uku da hadisin taba zakari da hadisin wali da kuma hadisin kullum muskirin haram ce wal hanafi sil jami'i ya ce shi ba hanafi a cikin duka waɗannan hadisan yana cewa ma ha'ani gini ma'inin na naqilun yana cewa wannan hadisin gaba ɗayan su ibn ma'in ya ba a fasu saboda haka ibn ma'in bai yarda da su ba ibn ma'in yana daga cikin bajiman malamai a cikin malaman jarhuwar ta'adil sun yi zamani da imamu ahmad yana daga cikin waɗanda ake ansar maganar su a ilimin hadisi ba baya cikin mutasahilun saboda haka maganar su tana da ƙarfi don haka su hanafiya a wajensu. in ka taɓa azzakarinka ba ka da matsala ba za ka canza alwala ba ya halatta ga mace ta aurar da kanta saboda suka ce ya suka ce budu'ul mar'a sil'atun min Ba fa jazalaha an tabi a sil'atan min sila'iha suka ce shi farjin mace suka ce kamar haja ce daga cikin hajojinta saboda kamar yadda za ta iya sayar da ragowar kayanta shi ma wannan ya halatta ta sayar da shi ga wanda take so saboda haka shine suka ce hadisin kuma da kuka kafa hujja da shi na lanika illa bi waliyin ibnu wa ya ce bai inganta ba haka kuma bis shi ma tsini shi ma a wajen hanafiya halal ne ba matsala kana iya sha me dalilin su talatatun anil nabi la duka uku ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba man masala nikaha kullun la tasih da hadisin man masala la nikaha illa bi waliyin dukkan su ba su inganta ba malam zai kawo dalilin da yasa suka ba a fa hadisin daga cikin dalilan su kamar yadda zai zo nan gaba shine waɗannan hadisan sun zo kabaru ahad saboda haka da suka zo kabaru ahad suna yawan kuma aukuwa ana yawan taɓa zakai tunda fata ce daga cikin fatocin da suke cikin mutum sannan kuma ana yawan yin aure to ya za a ce hadisin ba wanda zai rawaito shi sai a mutum ɗaya ko mutum biyu wannan shine ne dalilin su na biyu saboda haka daga cikin ƙa'idojin usul a wajen malaman hanafiya duk kabar ɗin da yake fi mata ummu balwa to idan mutum ɗaya ko mutum biyu suka rawaito ba a aiki da hadisin saboda haka ba magana ibn ma'in ba ce kawai ta sa suka yi raddin hadisin kamar yadda zai kawo nan gaba abu na farko shine ibn ma'in ya ba a fasu na biyu kuma shi ne saboda suna daga cikin min masa ummu biyu balwa da haka duk abin da yake yana yawan aukuwa to ya kamata ya kamata a samu masu tambaya da yawa a akan shi don haka za a samu masu nakalto shi da yawa shi yasa yace nal na la yurad la yurad bi misli za idh shartuhu yashtaddu yace jawabu mu da zamu bashi shi ba hanafi a matsayin mu na yan malikiya shine zamu ce masa ai ba za a iya raddin hadisi haka kawai ba saboda duk hadisin da ya zamanto cewa ya tabbata to raddinsa ba zai yiwu saboda maganar mutum ɗaya a yi raddinsa ba sannan kuma zaga da shi kan shi ibn ma'in da ya ba'afa hadisan bai faɗi dalilin da ya sa ya ba'afa ba saboda haka akwai ka'ida a wajen malaman ulumul hadis da kuma malaman usul shine idan jarhi aka yi jarhi wanda yake mujmal hal yuqbal aw la yuqbal ko kuma dole sai ya zama mufassal malam yake cewa bi misli za idh ya yashtaddu min za ka tiradu ahli al-hanafi faƙudu tawatirin jizil balwa ya ce ya yana daga cikin dalilansu shine duk abin da yake umumul balwa ne mana yana yawan faruwa shine ma'ana umumul balwa to ba an sashi in ba mutawatiri ba ne fa afdalu hadisa man za wannan yasa suka yadda da hadisin man masa karau wal bayyi ani fil khiyar iz hakanan hadisin ibn umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa mana idan kuka yi cinikayya da mutum to kana da zaɓi ka fasa cinikin mutukar ba rabu ba to hanafiya ba ta aiki da wannan hadisin ne dalilin su shine saboda hadisin ya zo khabaru ahad sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke yawan faruwa to ya za a ce sahabi ɗaya ne kawai ya rawaito ko sahabi biyu da haka wannan yake nuna cewa akwai matsala a hanya malam yake cewa jawabuna wa shafi'i mutlaqan da mu da shafi'i jawabin da muke da shi akan wannan hadisin iqbal cewa za a shi da hadisin albayi bil khiyar da hadisin man masa zakarahu duka za a anshe sai ce lakin khiyara faraqa a amalu ahli tsaibatin falmaliki laisa lima khalafahum bi sadi sai adalci yace shi hadisin albayi an bil khiyar ba na fa bane kawai ba ta da shi shi ma imamu malik baya aiki da hadisin a baya aiki da hadisin albayi an bil khiyar amma shi ba wai dan bai inganta bane ba kuma dan yana cikin kimata ta ummu bil balwa bane a shi dalilinsa shine ya saba wa aikin mutanen madina saboda haka shine dalilin imam malik da baya aiki da shi shine yace laita lima khalafahum bi imam malik duk abin da ya saba wa aikin mutanen madina baya yi ala kulli hal yana daga cikin usul na malaman malikiya shine aiki da ayyukan mutanen madina kamar yadda malaman usul suke cewa Imam malik yana aiki da maganganun mutanen madina idan suka cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine an ya kuna hadal amalu min as-sahabati wat ya zama daga sahabbai da tabi'ai aka samu damar shi ma malik tabi'u tabi'in ne na biyu shine an ya kuna fi ma la majali lil ra'yi wal ijtihad ya zama aikin yana daga cikin abubuwan da ijtihadi da kuma ra'ayi ba za su shiga ciki ba da aka duk lokacin da aka samu waɗannan sharuɗan sun tabbata to imamu malik yana gabatar da aikin mutanen madina akan kabaru ahad yana kuma daga ciki hatta na fulama da malikiya suka hana idan limami yana hudu ba sallar juma'a nan ma ba a yin nafula saboda ya sabawa aikin mutanen madina wannan yana daga cikin usul waɗanda malaman malikiya suka kaɗaita da su cewa ba sa aiki da abin da ya sabawa aikin mutanen madina in dai kabaru ahad ne bai kai darajar tawatur ba saboda haka shi yasa kamar yadda malamin mu marigayi al'allama abdurrahman bin jibrin yake cewa allah ya mata rahama yana daga cikin malaman ta a rayuwata ban taba ganin waɗanda suka kai su ƙarfin hadda ba haddasa kamar goshi kai duk abin da ya bukata na nafsi ko na maganganun malamai yana zuwa ba tare da tangarɗa ba tare da cewa lokacin da muke karatu a wajen shi ya kai shekaru da tara, amma kuma yakan iya karantar da mu littattafai guda takwas a rana ɗaya za a ga ƙafar shi ta kumbura amma za a ci gaba da gashi alakulli hal yana cewa imamu shafi yana mamakin irin yadda imamu malik ya rawaito hadisin amma amma kuma baya aiki da shi yace ya rasa shi imamu malik da ya rawaito hadisin an nafi umar to waye bai yarda da shi ba bai yarda da kansa ba ne ko nafi din ne bai yarda da shi ba ko ibn umar din ne bai yarda da shi ba haka yake cewa imamu shafi ya faɗa akan imamu malik ala kulli hal ba sa aiki da hadisin saboda me saboda ya sabawa aikin mutanen makina na amshika لذاك أن يفعل أحد من سلف في خبر ما بر في خبر بما بر برأيه سلف في خبر بما برأيه سلف فجرعه غسل اليدين قبل أن تدخل في إناء في الحديث عنه يقول من خالفنا أنكره عن النبي البحر عن النبي البحر لمن أخبره yana daga cikin abubuwan da ake cuskunar khabaru ahad da shi shine idan ya zamanto ɗaya daga cikin magabata ya taɓa shi ko ya nuna da yadda da shi ba saboda wani ra'ayi na shi yace misalin wannan shine bashar ughusli nan ya daini mana hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan sai qaz ahadukum min na'umihi a wata ruwaya fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha talatan idan ɗayan ku ya farka daga bacci to karya saka hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke so aka gaya wa ibn abbas shine ma'anar da yace ya qulu man khalafa na ankarahu anil nabiyil bahru al yana nufin ibn abbas liman a ahzarahu ga wanda ya je wajen shi Shi ne da aka gaya wa ibnu abbas ya ce to lauta law a fi ya ce to yanzu idan ya zo yayi yayi alwala kan fafa to ya zai kenan kan fa shine shi ne kamar irin dutse za a ga wani dutsen haka a dauji ɗan ruwa ya zuba a cikin shi to shi kuma ya zai kenan to zai zai ganin wannan kamar bai yadda da hadisin ba saboda haka suka ce idan kamaru ahad aka samu ɗaya daga cikin magabata sahabbai ya ɗan taɓe shi ko ya nuna bai yarda da shi ba to nan ma ba za a yi da shi ba shine ma'anar min za ka an yi tsa'ana ahadu minas salaf ko kuma ahadu man salaf fi kabarin ma bi ra'ayin salaf ɗaya daga cikin magabata ya ci suna hadisin da wani ra'ayinsa shine fashar shar'u ya liyadaini qabla an tudkhila fil ina'i fil hadisi an يقول من خالفنا أنكره عن النبي البحر لمن أخبره نعم شرط الحديث أن يرى مستقلا لشارع عن ضابط قد عجلا والأصل إن كذب كذبه إن كذب فرعه فلما لم تكن والأصل إن كذب فرعه والأكل إن كذب فرعه قد فالحنفي في حديث أيما وضع عند سليمان عن الزهري أنكره عن مطرب المروي نعم. جوابنا التكذيب لم يفرق فما رواه معدل لم يقدح idan hadisi ana so ya zama sahihi ko kuma ya zama hasan a wajen malaman ulumul hadis dole sai ya cika sharuɗa guda biyar na farko ya zamanto cewa wannan hadisin adali ne ya rawaito shi abin da ake kira adali a wajen malaman ulumul hadis shine mutumin da ya cika rukunai guda uku ya zama baya aikata manyan zinubai ya zamanto kuma baya baya ci gaba da aikata ƙananan zunubai sannan yana barin abubuwan da suke taɓa mutunci wannan shi ne adali a wajen malaman ulumul hadis na biyu shi ne ya zamanto cewa yana da hadda yana haddace abubuwa idan ya zamanto hadisinsa za a kira shi sahihi to ya zama yana da tamu zab zab din nan iri biyu ne akwai zabtu sadirin akwai kuma zabtu kitab ya haddace hadisin a cikin kirjinsa ta yadda zai iya kawowa duk lokacin da ake bukata sannan yana da zabtu kitab yana iya sanin abin da ya shiga littafinsa da abin da ya fita sannan kuma ya zamanto hadisin muttasilu sanad mana babu yankewa a ciki sharaɗi na hudu da na biyar shine hadisin ya zama babu illa sannan kuma babu shiguzi ma'ana ya saba wanda ya fi shi ingancin hadda ko kuma adala wannan sune ne sharaɗan hadisi sahihi a wajen malaman ulumul hadis idan kuma hasan ne kamar yadda muka faɗa shi ne ba sai ya zama ta muzak ba idan ya zama kafifu zak ma ana an sa hadisinsa a nan gurin malam yake cewa sharɗul hadisi an yura muttasilan ya faɗi wasu daga ciki a nan ya ce sharaɗin hadisi shine a gan shi muttasil mana tun daga wanda ya rawaito hadisin har zuwa nan sallallahu alaihi wasallam yi kewa. lishari'in an babiɗin ƙad ujjila ina fata kun gane ya zamanto ya isa zuwa a sosalam an babiɗin shi ne abin da na gaya muku ƙad ujjila kuma ya zama wani daga cikin magabata ya haddala shi to tun da haka ne wal aslu in kazzaba far'ahu qada fal hanafi wa su ayyuma wa wannan matsalar kamar yadda suke ce mata manhajar kafanasiya shin tana da matsala ko kuma ba ta taɓa hadisi yanzu kamar misali malam murtala ɗa'a ya gaya min hadisi daga baya sai nake gaya masa cewa hadisi kaza kuwa da ka taɓa gaya min sai ce kai shi ba baya tuna na mun yi wannan hadisin da shi to amma ni na rike cewa mun yi wannan hadisin da shi to shin wannan abin da ya zamanto ya faɗa shin zai raunana hadisin ko ba zai raunana ba shi ne matsalar anan so su malaman hanafiya akwai hadisin ayyu ra'atin an ka hannabta bai izni izini waliyi ha fanikawa ba duk matar da ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba to aurenta ba ta ce ne wannan hadisin Sulaiman ne ya rawaito shi daga wajen zuhuri shi kuma ibn Jurai ya ji a wajen Sulaiman to wani lokaci da ibn Jurai ya haɗu da zuhuri ya tambaye shi akan wannan hadisin sai ce gaskiya shi baya tuna ya gaya mata da haka su fiya ba ta aiki da wani hadi da aka zuwa wajen su mace ya halatta ta aurar da kanta ba wani matsarar wali da aka mace yanzu in tana son saurayinta iyayenta ba sa san shi ba ta da matsala kawai su haɗu da saurayin a ɗaura aure in dai afghanistan ne ko a ne ba matsala kawai ya yi saboda dama ba dole ba ne kuma suna da hujjojinsu bayan sun rusa waɗannan hadisan guda biyu waɗanda ya zamanto cewa su ne umdar jumhur wajen ishtiratul ulwali kaga hadisin lalika illa bi wani yana da illoli guda biyu a wajen na farko ibnu ma'in ya ba a fashi na biyu kuma yana daga cikin mimma ta ummu balwa abin da yake yawan faruwa za a ce mutum ɗaya ne ko mutum biyu suka rawaito sannan shi kuma hadisin ayyu mamra'atin an ka nafsa bi gari bin waliha shi kuma wanda aka ji hadisin ya ce shi baya tuna ya faɗa <laughs> saboda haka da haka su wada wada a wajen su ba dole bane ba dole bane wani ka ce kuma daga cikin hujjojin mu Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani suratul baqara cewa ya wa idza tallaqtumun nikaa fa balagna ajalahunna sai ce ne sai ce ne sai ce ne bala ta agulu wannan an yake na asuwa da wannan kan ku hana su ta auri su. kaga ba magana wani ba magana wani shi za malamin mu ustazin dr suleiman bin suleiman rahali yake cewa gaskiya shi ma yana ganin duk da yana ganin maganar jumur tana da karfi amma mutum a matsayin shi na alkali idan aka kawo mai testin ɗin da aka yi aure ba wali kai ya bata shi na a'a wa idza talaq wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf ko akwai kira zani <laughs> a'a ba wannan bace ai wacce wancan ana magana ne lokacin da ana magana ne fa akan mata da suka gudu ko ba a cikin suratul sabbiq cikin suratul mumtana kake zo ka jawo ba ya ayu allazina amanu ita ce ne fanki wannan izini halinna idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna to wace ce karanta mana wannan aya na wa mame mm. na na fanki huhunna da izini alihin nan ai wannan ayar tana magana ne a kan bayi haka ne mana duk wanda bai samu damar da zai iya yin aure ba shine wa mallan ya tafi min ɗaura shi ne bayi ne ai a gara makallawa da haka dai idan ka zama alkali in aka kawo maka auren da aka yi ba wali kakai gaggawa batawa na ala kulli hal suka ce an karahu an hubi za kalmaru suka ce ai shi wanda ya ji hadisin wanda ya aka ji hadisin a wajen shi ya ce shi gaskiya ya tunawa don haka wannan yake nuna cewa gaskiya ba ba za a kafa hujja da shi ba malam ya ce jawabu na takziba lam yusarrihi ba ma rawa mu'addilun lam yuqdahi yace mu kuma jawabin da zamu ba shi ai shi bai karyata ba mantawa ya saboda haka shi da ya ce bai faɗa ba baya tuna ya faɗa ai bai ƙaryata ba don haka tun da bai ƙaryata ba ba za mu taɓa kafa hujja da shi a matsayin cewa wannan hadisin ba za a ansa ba ala kulli hal mutane da yawa musamman ɗaliban ilimi ba sa wa malaman hanafiya adalci galibi abubuwan da hanafiya ba su yarda da shi ba suna da hujja ko da mai rauni littafi na na maktas na yi rubutu ne akan usul ɗin hanafiya na ƙaru da abubuwa da yawa duk abubuwan da suka faɗa za ka samu akwai wata hujja ko da ba kai yi ta ba yanzu dai kun gane idan kuka ga gwamnatocin ya je ziyara afghanistan ya gama ta ta yi aure ba babanta ba kanin babanta a gurin to ka gane sun san dalilin na ولو رواسي عادة وخالفا جماعة مؤتت وإلى خلفا لا كما تزم جماعة ومن رواسي عادة وخالفا جماعة مؤتت وإلى خلفا نعم حديث فيما سقت السماء بغير خمس أو نعم والحنفي زيادة مريبة جوابنا ما خالفت لا ريبة لا ريبة akwai abin da malaman ulumul hadis suke ce masa ziyadatu thiqa kusa ilimin usul haɗe-haɗe ne saboda ilmul ala ne wata ran ka ji ka ulumul qur'an wata ran ka ji ka ulumul hadis idan muka zo da lalatul alfaz za ku ji kamar nahawu da Sarku muke yi yana wannan yasa ya zama ilimi mai mahimmancin gaske abin da ake kira ziyarar shi shine an yi ruwaya jama'atun hadisan wa'idan fa shai an lamye kurhu ba su yato ruwa wannan shi ake kira ziyarar tsika ya zamanto rawi ya rawaito hadisi sai ya kawo karin da ragowar wanda suka rawaito hadisin ba su kawo ba kamar yanzu misali a nan sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al kumma min fayl jahannam fa abriduha bil ma wani kuma yake al humma min fayl jahannam fa abriduha bima izamzam kaga wannan sunan ta ziyarar tafiqa saboda kaga shi wancan ya kawo mutlaqul ma shi kuma wannan ya kara ya zama ma'u zamzam saboda haka shin ziyarar tafiqa tuqbal tukubal aula tukubal a wajen malamai da yawa tukubal inda ya zamanto mutum bai saba wa wanda suka fi shi ba idan ya saba wa wanda ya fi shi a wajen malaman ulumul hadis shi ake kira wannan shi ake kira shar in ya zamanto dukkan ana an sa hadisus kamar yanzu sika ya saba wa hausa ko sikatun sika saboda haka hadisin hausa za a kira shi mahfuz shi kuma hadisin sika za a kira shi shaz idan saduk ya saba wa sika hadisin sika ya zama mafus hadisin kuma saduk ya zama shaz amma idan bakifi ne ya saba wa wanda ake ansa hadisin sa shi hadisin wanda ake ansa za a kira shi al-ma'ruf shi kuma hadisin za'ifi za a kira shi al-munkar kamar yadda yake a wajen malaman ulumul hadisi don haka a wajen malaman hanafiya duk abin da ka samu a noma ce ka fi samu da zakka ko kwano uku ka samu ko kwano hudu ka samu dole ka fitar da zakka menene dalili saboda fi ma sakati sama'u al'ushur haka zo a cikin hadisi fi ma sakati sama'u al'ushur duk abin da ruwan sama ya shayar to za ka ba da ɗaya bisa goma haka ya zo a cikin hadisi saboda haka ga kuma ayar su a surat tauba khudh min amwalihim wasu wasu wa tuzakkihim biha kaga ayar ce Sau saboda haka ba wani abin nan saboda alqalil wal kathir dan haka kaga a wajen hanafiya in ka je garin talakawa za su ji daɗi saboda duk wanda ya yi noma to dole zai fitar da wani abu ya baya me dalili saboda wannan su kuma jumhur suka ce a'a ai hadisin fi ma sakati sama'ul ushur akwai ruwaya da ta zo da aidi an samu ziyarar tsika shine akwai ruwaya da ta zo da fi ma sakati sama'u idza balaga khamsata awsuqin al ushur suka ce a'a mu ba za mu aishi wannan ziyarar ba tana da matsala shine wal hanafi ziyadatun muriba wannan ruwayar akwai matsala saboda haka ba za mu anshe ta ba jawabuna ma khalafat la riba ku gyara ma khalafat suka ce ai wannan ziyadar tunda bata saba wa abin da wadannan suka faɗa ba kawai tsari ne da haka ba ta da matsala jika me yasa ba a jin sai kira a mahaifiya mu وقصد مسكوت أريك الذي يرد مطلقا بلا ارتياب فجلس استراحة ينهض أم ينهض ينهض على بذور قدميه نومه والشافعي من رواه خالد متروكه قلنا بغير والد ta duk wanda yake sallah a masallatan gargajiya ya kamata ya saurari wannan sosai na akwai hadisin da malaman usul suke ce masa al da malaman ulumul hadis idan aka ce matruk shine ya zamanto a cikin marwaitar hadisi akwai wanda ya zamanto ana zargin shi da yin ƙarya shi ake kira hadisinsa sa matruk ta malam yake cewa idan hadisi ya zamanto mutum ɗaya ne ya rawaito kuma a cikin ruwa ɗinsa akwai matro ya ce yuraddu mutlaƙan bilar tiyari wani hadisin ana tunkuɗar da shi bilar tiyadin ba tare da an ansa fajar ta tuskira hatin biyan hagu ala su duri ƙadamai ne nan kudu ya ce da haka mu a matsayinmu na malikiya ba iskira haka. saboda abin da aka rawaito a nan sallallahu alaihi wasallam idan ya gama raka'a ta farko ya yi sujjada ta biyu da kuma raka'a ta uku kawai miƙewa ya shi ne ma'ana fajir fitus kirahatin biyan hagu miƙewa yake yi ala su duri kadamai yana miƙewa ne kawai akan digadigansa so ba wata jirgin istiraha kawai daga sujjada ta biyu kawai zai miƙe baya jalsatul istiraha yace wa shafi'i marrawa wa khalid amma shafi'i ya mana raddi ya ce ai hadisin da muka kafa hujja da shi khalid ne ya rawaito matruku saboda haka shi kuma matruk ne ba an sa hadisinsa kulna bi ghairin waridin sai muka ba shi amsa muka ce ai ba a wajen khalid kawai muka rawaito ba akwai wasu hanyoyin da muke da su saboda haka ba a wajen shi kawai muka rawaito ba daga ciki mun rawaito daga abdullahi dan mas'ud da kuma abdullahi dan umar da kuma mun rawaito ta wannan hanya sannan kuma an rawaito daga ibrahim munzir yana cewa an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa dukkansu idan suka gama sujjada ta biyu to ba sa zama a raka'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku kawai kewa su saboda haka mun ba wa shafi'i jawabi shi shafi'i yana ganin yin jalsatul istiraha a sallah mustahabi ne su kuma suna ganin ba mustahabi ba ne wasu ma suna ganin annabi ya yi ne saboda ya tsufashin da ya yi wajen sittin da wani abu kafin ya bar duniya saboda haka ba sunna ba ne don haka dai idan kai sallah a masallacin malikiya ko kai sallah a masallacin yan ɗariƙa ko masallacin waɗanda iya maza ba suke karantawa in ba a sakin istiraha ba kakai magana na muje إن فريقان أيتان أيتان قلنا فللفريق فرقة وقف وقال الدار كفني malam yake cewa idan ba hanafe ya zo ya ce mana idan mutum ya zamanto cewa yana wankan janaba dole sai ya shaƙa ruwa kuma ya yi kuskuren baki in ya zo alwala dole sai ya yi su ko kuma in ya zo wankan janaba dole sai ya yi waɗannan kawai ba zai yi tsari a iya wankan janaba ba yace to za mu ba eh, labari mu bashi amsa mu ce kulna famin tsari ibarkacin waka ai wannan hadisin da kake faɗa wanda ya ce shaƙa ruwa da kuma yin kurkuren baki wajibi ne a wankan janaba ai barka ne ya rawaito hadisin wa ƙala dara kuɗini ya ba shi kuma dara kudin ya ce yana sanya hadisan karya saboda haka tun da yana sanya hadisan karya kuma mu da kai duk mun yi tifaki cewa duk mutumin da yake yi wa annabi karya ba za a ci hadisinsa ba to shi kuma wannan hadisin shi kadai ya rawaito shi saboda haka ba za mu ansa ba don haka mu a wajenmu in an zo wankan janaba ba dole ne a yi kurkurar baki ba ba kuma dole ba ne a shakarwa to kuma akwai wanda ya musu raddi a watan sunna فقدره في دينه أصحابنا قراءة المأموم أسبقوا لنا بقوله قراءة الإمام قراءة المأموم ذو القيام برده أصحاب الشافعي قالوا حديث جابر الجحفي قالوا حديث جابر تؤتيه قلنا أتانا من أبي حنيفة لا من طريق جابر بالرفعة a wajen malaman malikiya idan ya zamanto cewa mutum yana a bayan liman in yana bayan liman to ba dole bane ya zamanto cewa ya yi karatun fatiha saboda hadisin da aka rawaito na cewa karatun liman shine karatun mamu saboda haka ba dole bane sai ya karanta fatiha duk da a wasu ruwayoyin suna cewa karanta fatiha idan sirriya saboda haka yake cewa wannan hadisin da muka kafa hujja da shi mu malikiya to ai shi mutanen shafi'i sun ce hadisin da ya ganta ba saboda akwai jabirin irji'ufi a ciki kuma jabirin irji'ufi mashhur ne a ilimin hadisi matruk ne ko wada iya malam murtala a yana daga cikin waɗanda suke a suke matrukai a babin ilimin hadisi saboda haka hadisin da jabirin irji'ufi ya rawaito matruk ne don haka ana zargin sa da ƙarya in mutum yana ƙarya a maganganunsa da mutane ko kuma yana ƙarya a mu'amalarsa da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma an ji ana ittihaminsa to sunan hadisansa mato in kuma an san yana yi wa annabi karya shi kuma shine hadisinsa ya zama al-mukhtaliqul mawdu'u kamar da mai barkuniya ya faɗa sai ya ce to idan suka gaya mana haka suka ce hadisin da kuke kafa hujja da shi ne cewa idan mamu yana bayan liman bai zama dole ya yi karatun fatiha ba ya ce to ai jami'ar ju'afi ne ya da yake sosai mu ba su jawabi mu ce ai a tana min abin hanifa akwai wani rawi mai suna abu hanifa don haka mun samu wata ruwaya ta wannan bangara lamin tsari ijabir da rita ba wai mun samu kawai da daga sun jabir ba ne wanda a ciki akwai jabirar ju'ufi a ciki don a nan gurin yana nufin sahabi saboda jabir bin abdullah ne saboda haka a cikin ruwayar jabir bin abdullah ne ya zamanto akwai jabir al-zu'ud saboda haka ya ce amsar da za mu ba su kenan na tabbatar da cewa daga cikin muhimmancin wannan littafin da ya tsara warakat da muka yi a shekarar da ta gabata shine wannan littafin ya haɗa fiƙihu da kuma usul saboda haka za a koyi usul da fiƙihu a lokaci guda na كجهل حاله حليم الشارع يستقبل القبلة منع المانع فمن رواه خالد مجهول قلنا فجهل حاله معزول ككثرة السهو وكان الشارع بدء صلاته يديه يرفع ولا يعود حجة المغاربة وقل غيرهم وقال وقال غيرهم يعين عائبة نعم روى يزيد بن زياد لفظه واتفقوا أساء بعد حزبه نعم جوابهم جامع جوابهم جامع فريد حاتم عن أبيه أي عن أبي الهاشمي yake cewa idan ya zaman torawi ya zama majhulul hal abin da ake kira majhulul hal a wajen malaman ulumul hadith shine mutumin da mutum biyu suka rawaito hadisi a wajen shi amma walam yuwassa shi ake kira majhulul hal mutum biyu sun rawaito hadisi a wajen shi amma babu wanda ya tabbatar da cewa shi adali ne yake cewa shi ma wannan ana iya raddin hadisi sama da shi saboda wannan za a iya raddin hadisi kamar yanzu misali hadisin la tastaqbilu al-qiblata bi bawlin wala ghaib la tastaqbilu al-qiblata bi bawlin wala ghaib kada ku fuskanci a al-qibla saboda in za ku yi bahaya ko kuma za ku yi tsari saboda haka suka ce wanda ya rawaito hadisin majhulul hali saboda haka waɗanda suka yi raddin hadisin ba suka ce majhulul hal ne shine sai a ya shi a kilmitani yake cewa rajin da za mu yi musu a nan gurin shine ai jahalarsa ba ta da matsala menene dalili shine ai an rawaito hadisin ta wasu ɓangarorin saboda yana ga wannan hadisin haɓu kari da musulun ma sun rawaito shi ko saboda haka ya ce tun da an same shi ta wani sikan to dan ya zama to akwai ruwayar da aka samu majhulul hala ciki har wannan la ya zoro ka kasratu sahawi ana iya raddin hadisi in ya zama to ɗaya daga cikin rawun yana da yawan mantuwa saboda haka yawan mantuwa da ikhtilafu yana daga cikin dalilan da yasa ake raddin hadisai yanzu misali akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi suhaib bin abi talib ya samu matsala a ƙarshen rayuwar shi kamar yadda suka faɗa ma mahaifinsa shi ma abu talib ɗin zakwani samman shi ma ya samu matsala don haka yadda malaman hadisi suke idan ya zama to malami ya samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwar shi to an an iya gane hadisan da aka rawaito kan ya samu matsala to sai su zama ingantattu hadisan kuma da aka rawaito bayan ya samu matsala su kuma sai a soke su in kuma ba a gane ba duk sai a kwande kwandemin ɗinsu shi yasa game yadda zaga faɗa shi su haye lokacin da ya ga mahaifinsu abu sale ya samu matsala ta iskilafi in mutane suka zo ɗauka hadisi sai ya hana su shiga saboda ne saboda wa zai iya kama na karin magana a kan haka na da ba da <laughs> na'am kana tare da muku Allah ko kai ma ka samu <laughs> kana ji kwata wata karin magana da ya kawo bai kama hanya ba ne ta <laughs> allawa alam da babu gwamma ba daɗi da sauran irin waɗannan abubuwan sai saboda haka idan ya zama yana da kasratu sahu shi ma ana iya rajin hadisinsa shi ne ya ce wa kana shari bada an ya dai yana daga cikin misalan wannan shi ne? yanzu hadisin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah idan ya daga hannu lokacin da zai wannan idan ya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa a lokacin da zai yi kabbara harama baya kara daga hannu yace hujjatul mazarifa wannan shine hujjar da mazariba suka kafa hujja da ita cewa idan ka taso daga ruku'u ba za ka ɗaga hannu ba idan ka taso daga tahiya nan ma ba za ka ɗaga hannu ba haka nan in za ka ruku'u ba za ka ɗaga hannu ba saboda abin da aka rawai shi ne yake cewa wa ƙala zairuhum amma masharika daga cikin malikiya shi wannan faɗin cikin gida ne ma saboda haka tsakanin malaman malikiyan ne a junansu aka samu saɓani su 'yan magarib suka ce ba zai ƙara ɗaga hannu ba su kuma yan mashirik suka ce zai iya ɗaga hannu su yan magrib dalilinsu shi ne hadisin da aka ce annabi sallallahu mai ya ɗaga hannu su ɗaya a kabbara harama baya ƙara ɗaga har ƙarshen sallah su kuma a masharika suka ce a ba haka ba ne za a iya ɗagawa idan ma za a tafi ruku'u da idan za a taso suka ce me dalili rawayar zidu bin ziyadin lafdor wanda ya rawaito hadisin cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu su daya baya ƙara dagawa to sunan sa yazid bin ziyad wattafaqu an sa'a ba'du hifzahu kuma an yi ittifaqi cewa daga baya ya samu matsala hadda istalqa bi akara su kuma magariba ce suka faɗa suka ce ai jawabuhum jamin tsariƙi asini suka ce ai wannan hadisin ya zo ta ɓangaren asim mana suna da wata hanyar ta daban wata hadisin ya zo ta hanyar ta saboda haka daga babansa daga aliyu alhashi saboda haka tun da an samu hadisin ta wata hanyar to tabbas za a yi aiki da shi ba za a ce kawai tun da akwai inda aka samu sayi ulhib ba za a yi aiki da shi ba Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu kamar yadda yake su ina ga za mu dakata a nan sai mu ɗan ji ɗan abin da ya sauwaka na tambayoyi kafin mu ji ragowar ikirabat ɗin na bismillah جلسة الاستراحة shi wanne wanne ne inganta ai mu mu a shi ba su ma malikiya ba su za'a shi ba in dai sun kuɗe shi da wani hadisin su hadisin da suka kafa hujja da shi shine eh, abin nan shafi iya za'a ba, amma su ba su ce iki ba ne hadisin da suka istira ka gane yawwa akwai dai malaman da suka yi tawili suka ce annabi ya tsufa ne yake saboda haka ba suna ba ne ka gane yawwa ta shi ne na malam to suna su ne aka ba a fa na malam eyi eh. da ya tuna mai cewa akwai jalsatul istirahat eyi eh, ko kuma dai ya ji ban san shi ba Allahu alam ba nuna kuma ba na bismillah oke ka kasratu sahawi wa kana shayo bada salatihi in yarfa wa la ya'u shine hadisin mana idan ya daga hannunsa a kabbar harama shi shine bad'u salati baya ƙara komawa shi shine yace hujjatul shi ne dalilin malaman malikiya waɗanda suke ganin cewa ba a daga hannu ina fatan mun gane ya ce wa qala ghayruhum ku gyara ƙala ne ba ƙalla ba wa qala ghayruhum yu'inu aiba waɗanda kuma ba su ba mashari'a kenan sai suka ce waɗanda ba su yadda da hadisin ba su kuma sun ce rawa ya zibin bini ziyadin lasdau shi wannan hadisin da aka ce annabi in yayi kabbara harama baya ƙara daga hannu ai yazid bini ziyad ne ya rawaito shi shi kuma da an yi baki cewa ya samu matsala har da ƙarshe to kaga hadisin la ta kuma bil hujja ina fatan muna ganewa hmm. wane baiki mm. a ba wanda ya aibanta hadisin nan bawan Allah kai dai kawai an abu hanifa ka ta haka saboda ba makasudin mu ba shine darasin isnadin ba shi yasa ba mu damu da sai mun faɗi rawat din ba kawai dai mu san dalilin raddin hadisin da kuma usul din da aka gina wannan raddin a kansa shine babban muhimmin mun ce za mu shiga ilimin hadisin zai iya tafiyar mana da asalin karatunmu na'am na'am eh a'a a najeriya ba a yi ai malikiya muke yi a najeriya ba a yin aure ba wani yawa ma na ce aka yi a Afganistan a kawo kocinka malaminmu ya ce maza a hanafiya tana da ƙarfi kasa ya gaggawar rusa auren kuma akwai ka'ida a ashalu min rasul akwai bambanci tsakanin yin abu da kuma rusa shi kaga rusa abu yana da wahala amma yin shi kuma barin yin yana da sauki kila kun gane to wancan ne na ƙarshe na to to ba ne to ina ga za mu dakata nan za mu ba wa babban yayanmu zai yi a mana kalma don dakta muntaka za ku yawan ji ina cewa babban yayanmu a lokacin da muka je madina mun same shi yana level 4 mu kuma muna level 1 a madina to ku gan shi a nan kawai dai tawalo ne na manya yasa ya zauna a gaban ɗan ƙaramin ƙanin shi yana gabatar da karatu dama abin da yake na an shama ko wani ishi mai wannan wannan ya yi wannan amma kuma da su ne tare da wannan shi ne shi ne da suke tsara amma da ne da wannan yadda wani ne da mun sani cikin bi a musallan Najeriya da ko ina akwai wasu wadanda su ne da ya jawo su ba su da su kuma abin da nake son wannan ya tsara haske a kai shi ne a rubuta ba za a samu wani bai da zai da tsara zai zo zai zo mai da su ya ya kamar shi za a samu wanda shi kuma ya da kursu isra'a zai ji wanda bai da kursu isra'a na taba ganin usulmin ya yi insistin ya yi cibi game da bukar asirina haka kuma shi Allah su ji da albani shi ma ya cibi game da bukar asirina ibn jami'a ya yi magana amma dai bai yi insistin amma ya yi magana bai mutawa a mai kada da ina son musulmi da yawa ta ga wannan munasaba ce ba ya wannan magana ba kuma abu na wanda yana da ruwa musamman kan biya a wani sassan mutum yana neman shi ya ci da sassan isra da ya tsalla masallaci liman ya kana da shi shi ko kuma dan masallacin shi ya ta nan dawo da awa kuma a ana samun ne yana da kyau a ɗan shi ni ya kamata motsi wani arraji da mallan da na da wani o da na taɓa magana da wani ya ce ban da ya haƙuri suna mun ba a sanar da wakilin shi yake kuɗi amma wannan hadisin da ka magana abin da yake magana ta fi liman da aka fata wanda shi yana sun dokta da haska ka yi mazan wannan wannan gaskiya ta ji ne mai muhimmancin gaske kuma ni tsakanina da Allah ba ta wata an taɓa mu wannan fasawar kusan sati uku ne da ya wuce ko a darasin da tilaka a gidan yariman zazzau ni gaskiya ina da ra'ayin da yayanmu yake da shi kuma na fahimci shi ne ra'ayinsa haka na ba da fatawa in dai mutum yana bin limamin da baya ta istira'a to abin da yake daidai shi ne kan yi yawwa saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kuma umarninsa ya tazi wujuh Shi ne da yake inna ma ju'ilal imamu li utamma an sanya liman ne dan a zamanto an yi koyi da shi jalsatul istiraha kuwa in dai mun bi qawaid usuliyya to za ta zamanto mustahabi saboda ƙa'idan malaman usul mujarradin aikin annabi wanda ba fassara nasi yake ba kuma ba kauli akai to yuhmalu alal istihbab saboda kaga idan mun ce mutaba'a wajibi shi kuma zai jalsatul istiraha mustahabi ne kaga wanne ya kamata ka ji zaka bi wajibi sannan abu na biyu shine akwai nafsin abin da malam muntaka haka faɗa masa ni ma haka wani ya gaya mun ya ce wani babban malami ya ce wai za ka yi niyyar bin annabi wannan gaskiya tawili ne ba'id saboda tawila iri uku ne akwai fasid akwai ba'id akwai qarib akwai batil ma wannan gaskiya tawili ne ba'i yanzu kaga abin da zai nuna ma tawili ba'i ne annabi da yace fa iza a farka'u to ya kaga annabin da in yi ruku za ku yi ka gani haka yazo a cikin hadisin saboda haka ga yana fassara ma'anar inna ma jira al-imamu li yutamma idan ka ce niyyar bin annabi kai to fa iza raka'a farka'u za ka jira farjitu me ma'anar shi kuma a ina ka kaga annabin yi ruku'u ka bi shi kakkaye sujada ka bi shi wannan shi ne a takaice so akwai masayin din da gaskiya kamar yadda aka yi mukaddima a farko rashin ilimin usuli yana taimakawa wajen rashin fahimtar su yadda ya kamata akwai wani da muke tattauna da shi last week yana magana akwai wanda suke tsanantawa a kan rawani sai nake ce masa rawani duk hadisan da suka zo ƙauliya akan rawani ba su inganta ba saboda haka yabka alhadisul fi'iliya ta haka duk wanda ya tsananta ma ya ce ka sa rawani saboda annabi ya sa to shi ma sai ka ce ya sa kwarjalla da mayafi tunda ba irin wannan shigar ta ba irin ta annabi yake yi ba duk da an samu kamar yadda aka ce akwai hadisin da ya nuna ya sa wando amma dai shigar shi ta yawanci shine kwarjalla da mayafi saboda haka in ka koma kawaid na usul za ka samu cewa duk abin da annabi a matsayin al'ada to ba sunna ba ne allah ya ba mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an sai da na gaba yanzu malam ko kuma da yanzu akwai